Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. mu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarin labarinmu mai suna Smithy. ma'ana na yi nadama. Wallahi da na cuci kaina da na kashe rayuwata, da na rabu da ke, na tabbata ba zan samu kamar ki ba. Sai yanzu na gano tun da can ma son ki ke ɗawainiya da ni. Kanta ta kwantar kan faɗasa cikin tura mai breast ɗinta ta ce, Hamma Yusuf, ka manta dai. Da ai ba ka da abin ƙi sai ni. Da sauri ya rufe bakinta cikin gaskiya da gaskiya ya ce ban taɓa tsanar ki ba, sai dai tsoron ki da nake ji Amrita, saboda a wancan lokacin ina miki kallon ƙanwata uwa ɗaya uba ɗaya, sai kuma kawai sheke ce mai tayar min da sha'awata, da na ganki nutsuwa ta ke tafiya shi yasa ba na son ganin ki. Da na ji ki sai na dabarce da zarar kin ɗan taɓa ni, wallahi Aisha sai na yi wanka. Kin tuna ran da kika faɗa jikina a rafi? Wai kin je gun Ahmad? Shi yasa koyaushe nake mamaki in na ga su Ahmad na maƙale ku, kuma ba sa jin komai. Ashe dan ba aure tsakaninku ne, a lokacin kuma ba dan ina kauce miki ba, za ki iya gane halin da nake ciki shi yasa kike min kallon mugu Aisha. Wallahi na cuci kaina da muka yi tsawon two years ban amshi ban amshi amanata ba. Tsofaffin nan sun mangata gata da suka aura min sun kuwa yi miki gata da basu bari na da kuma basu bari na sani ke matata ba ce dan da na sani da ba zan iya haƙuri har ki girma ba yawan faɗin da nake miki ashe kishi ne ban sani ba matsayi ta yi ita ma lafewa ta jikin cikin sunne kanta kirjin shi a hankali ce amrita i love you so much zan dawwama ina mai begen ki ƙanwata amana ta matata Da suka yi wankan suka fito bayan sun gama komai suka kwanta rama baccin daren da basu yi ba. Sha biyu daidai Aisha ta sauko kan gadon cikin mamakin. Ganin Hamma Yusuf baya ɗakin toilet ta shige cikin tsoro da mamaki. Jin ƙafafuwanta na rawa karkarkar. A daddafe ta shirya ta fito falon. Tsaye dai a tsakiyar falon tana miƙa. Bata yi aune ba ta ji yayi hogin ɗinta ta baya. Cikin sanyi ya ce, har yanzu miƙa kike alamun baki gamsu ba kenan. dan ba yunwa kike ji ba bacci ba. Kawai hamman kike son raɓa ki dan ji ɗumina. Ƙara matsayi ta ita ko cikin tsoro tace ce a'a amma Yusuf na gaji. ta ciwo sai rawa suke yi. Dariya ya ɗan yi cikin salon shauki yace ce ƙafafun ba su gama karɓar saƙonni ba ne shi yasa baki ki saba ba. So yanzu baƙunta suke yi sai na gama koyar da su. nima a first night mu na nayi fama da hakan. Ƙafafuna suka rinka rawa idan na zauna da gyara zan tashi in an taɓa cinyata kamar na yi ihu saboda sun yi abin da ba su taɓa yi ba. Ya ci gaba da cewa ga shi ke ɗin ta daban ce ba na gajiya da ke. A shagwaɓance ta ce ni wallahi ban da ƙarfi. Cikin raɗa ya ce mu je in baki na ƙarfi ƙarfin bebi na. Kan gadon ya dire ta tana ayya Hama Yusuf. Shi ma karya wuya ya cikin kwaikwayonta ya ce ayya ki bar Hama Yusuf ki?" ya rage zafi. Ida ta limshe cikin kunya ta shafi sajen shi da ya kwanta lafshi ko samun haka ya sa shi lafiya jikinta. Cikin isar da saƙonnin shi masu wuyar mancewa. Cikin raɗa ya ce Amrita na gode Allah ya miki albarka Allah ya miki albarka. Rabi ya cika miki rayuwarki da farin ciki kamar yadda kika cika rayuwata da farin ciki. Lafewa ta ƙara yi a jikin shi tana jin bugun zuciyar shi na harbawa kan nata. A haka har zuwa wani ɗan lokaci sannan suka samu suka yi wanka suka shirya suka fito falo. Kan kafet suka yi masauki. Yusuf tallafe amritar shi yana ta rireta ta ita ma sam har yanzu ta kasa jin ta gaji da shi. Shi yasa bata tsiri halin wahal da shi ba. Suna cikin hirar su tana lafa cikin ƙirjin suka ji sallaman su babba yaya. Da sauri ta yunkura za ta tashi shi ko sai ƙara matso ta yi suna shiga yi da inna suka bi su da kallon mamaki. Shi ko baffa yaya cikin jin daɗin ganin su ya yi murmushi daidai lokacin da ya zauna kan kujerar da suke ƙasan shi cikin hafi ya ce dudabe yaushe kuka zo. Fuska ya ɗan yamutsa cikin dakilin murya ya ce ba na ce ma ba na son sunan nan ba. I ka faɗa kuma ba zan bari ba kai dai wallahi baka ji daɗi ba. Mu muna son ka kamar mu mutu kai ko kana kin mu kamar ka mutu. Ajiya zuciya ya sauke cikin ɗan raha ya shafa sumar kanshi ya ce ai gwara da ba ku mutu ba babba ya da ka mutu da dawa zai bani farin ciki na. Cikin mamaki inna ta ce menene farin cikin naka? Murmushi da iya gaskiya ya ce Aisha mana. Aiko su inda suka ringa dariya shi ko ko a jikinsa. Baffa yaya ne ya ɗan gyara zama cikin girma yace Yusufa, ka ga ribar bin maganar iyaye ko? Ka ga illar bijire musu. Kai da kanka ka san yanzu ka samu cikakkiyar rayuwa. Saɓanin baya da kake gani. mun ƙware ka, musamman ma ni. Kai ya jinjina cikin san yace Kai ya jinjina cikin san yace Baffa yaya, abin na aikata, Baffa yaya, nayi nadamar abin da na aikata a wancan lokacin. Ba na son tunawa sauƙi ma ɗaya da Rabi ya bar min ɗan uwana Ahmad da na ya mutu da ba zan yafe wa kaina ba. In na yi ta ce komai ya wuce yanzu kam, fatan Rabi ya ba ku zuri'a ɗaya ba. Amin ya amsa cikin zumuɗi da jin daɗin addu'ar haka suka yi ta ɗan hirarsu. Biyar daidai Yusuf ya miƙe cikin kammala shirinsa da na Aisha ya kalle su in na cikin ƙaunar kakannin nasu ya ce, mu kam za mu tafi sai next week in mun zo. Baffa ya yi ta nacin ya bari sai gobe kifir, don shi a ganinsa za su takura. A dole ya bar shi ya ɗauki 'yar matarsa suka tafi. Cikin mota Yusuf tuki yake da hannu ɗaya ɗayan kuma ya dawo amritar shi. Yana ɗan shafa bayanta yana amrita bacci kike ji ko? Kai ta ɗan gyaɗa mai alamar i e", cikin sanyi ya kara jawo ta jikin shi ya ce kwanta ki bacci kan cinyar mijinki kin ji ko matata? Ita ko iyo ta tsira mai cikin mamakin hali irin na Hamma Yusuf. Wato shi Amma Yusuf ya yarda da Lob ya baiwa so amana. Shi jin kalmar so yake tamkar ruwan zinare shi Yusuf irin mazan ne da so ke mai da so ke mai da su bayi ya mai da su tamkar ba su san komai ba. A haka suka isa gida tana lafa a jikin shi tana baccinta. Yana fakin Rabi'u da Usman suka iso cikin ƙaunar yayan nasu. Duk da zafi na Yusuf ‘yan uwan shi na matuƙar ƙaunar shi. ya ba suka tattara kayansu suka shigar cikin gida. Ummi na ganin jakar Aisha ta ce Usman sun dawo ko kai ya gyaɗa cikin leƙa hanyar shiga ya ce wallahi ummi sai kin ga yadda autar ki ta yi kyau sai ka ce wata balarabiya sai dai ta ɗan rame gaskiya. A jiya zuciya ummi ta sauke cikin jin daɗi ta ce ito ina take ne. Rabi'u ne ɗan sosaki yana duba ƙofar. Shi ma ya ce kin san ta ai da shegen san jiki. Bacci fa take yi a cikin motarta. ta wani maƙale jikin Hamma Yusuf. Shi ko ya wani rashi wai baya son ta tashi, har da wani cewa mu ba mu da nutsuwa ba mu ga tana bacci ba. Dariya ummi ta cikin tsokana ta ce ga shi a bayan ku ai. Aiko a tare suka jiyo sai kuma suka yi dariya. A motar kuwa cikin sanyi ya sunkuyo kanta a hankali ya ringa busa mata iska a kunnenta. Ita ko jin iskar ta ƙara sakewa ta yi lif. Ta jiyo kirjinta saman murmushi ya ɗanyi. Cikin jin daɗin yadda take murza shi. Kiranta yake yi amma shiru sai sauke numfashi take yi. Ganin haka ya sa shi cikin ƙwarewa ya ƙara murna ta jikin shi a hankali ya tura hannun shi bayanta. Zip ɗinta ya zuge cikin hikima ya maida ta kan cinyarsa. Hannun shi ya ɗan tura cikin rigarta lokaci ɗaya ya dire hannun shi kan breast ɗinta a take kuma ya limshe ido ya sauke ajiyar zuciya. A hankali ya sa ɗan yatsansa Cikin sauyawar voice ya rinka kiranta Aish, a hankali ta buɗe ido tare da ɗan tsara mai ido, sai kuma ta ɗan tura baki cikin muryar bacci ta ce Hamma Yusuf. Ido ya tsura mata cikin Ido ya tsara mata cikin ɗaga mata gira hannun shi ta ɗan kama a hankali ta jawo hannun, shi kuwa kai ya karya ya yi fuskar tausayi. Cikin san ya ce Aish, ina neman alfarmar ki zo gare ni mu kwana tare. Wallahi ba zan iya kwana ban ji ɗuminki ba, please kar ki manta ni. Baki da ɗan tura tana hamma, ni a gun ummi na zan kwana. Cikin tausayawa kanshi ya ce, mijinki kuma ya kwana da waye, kamata ya yi. kamata ya yi ya rukunkume ta cikin tsokana ya ce, yarinya ki adana mijinki ummi ma ba ɗakinta za ta kwana ba. Tura shi ta ɗanyi ta buɗe ƙofa ta fito shi ma fita ya zagayo ya zo gabanta. Cikin gyara net ɗin shi ya juya ta. Ya tura hannun shi ya lalubo yana safawa cikin raɗa ya ce zan yi misin ɗinki. Tabbas ita ma ta ja hamma a jikinta shi yasa sai ta limshe ido kawai. Tana buɗe ido ta hango sai Abubakar da Ahmad da Adam. Da sauri ta janye jikinta cikin hafi ta isa gare su. Da ɗan gudunta tana zuwa kamar za ta faɗa jikin ya Abubakar. Sai kuma ta tsaya cikin farin ciki tana oyoyo ya Abubakar na. Na yi misin ɗinka sosai. Shi ma Abubakar dariya yake cikin jin daɗin ganinta da yanayin shi. Da yanayin tsantsar ƙaunar 'yan uwan shi. ya ce Allah sarki Aisha, wato yanzu kin girma kin daina son jiki. Dariya ta ta kamo wani shi tana ba zan girma ba ɗan uwana. Aisha Ahmad kam dariya suka rinka ya suka ƙara gun Yusuf. Cikin ƙaunar juna suka rungume juna suna dariya. A hankali Yusuf ya ƙara gun Abubakar ya rungume cikin ƙaunar ƙanin nashi ya ce, Babikiyar, Dan haka yake kiran Abubakar ɗin. Yana ɗan tsokanarsa tun suna yara bare kuma da ya zama dole akwai ɗan reni a tsakaninsu. Na irin shi Abubakar shi yake bin Yusuf a haihuwa. yi Abubakar ya yi sai kuma ya matsa Yusuf a jikin shi. Cikin sanyi da ƙaura ɗan uwan nashi ya ce Hamma Yusuf. Haka yake Hamma yusuf Haka yake kiran shi lokacin yarinta shi ma Yusuf da ya yi sai kuma ya shiru. Jin Abubakar bai sake shi ba kuma sai zuciyarsa da ya ji tana bugawa da ƙarfi da ƙarfi. Cikin sanyi ya Abubakar na raɗa mai hamma Yucut. Na yi kewar kuji nake kamar na bar aikin sojan nan na dawo. Mu zauna ni ma in raye cikin 'yan uwana kafin mutuwa ta raba mu. Da sauri Ahmad ya ce, Haba Abubakar me yasa za ka sa mana tsoro a mu?" Adam ya ce, Gaskiya Abubakar ba na son irin zantukan nan naka. Dariya ɗan yi fuskarsa ta yi ras a zahiri dama da yawa. Kan ce kaf yaren gidan Abubakar ya fi su kyau. don shi tamkar balarabe yake. Ga gira ga cikar zati ga haiba sannan shi mai yawan fara'a ne da san al'umma. Don shi ne ƙarami a kansa amma kaf ya fi su tsawo da ƙiba. Cikin fara'a ya ce to ai rabuwa ya zama dole brothers ɗina. Aisha kam ta fara hawa don ita tun kanya Ahmad ba ta son jin irin zantukan nan. Dariya shi kam Abubakar yake tare da jansa suka tafi cikin gida. A babban falon suka zauna aka yi ta hira. Aisha ko da ta ga Ummi sai ta yi ƙasa da kai ita ko da ta gane sai ta share ta sannan ta saki jikinta. Bayan two week rayuwa ta musu daɗi kamannin family ya cika da farin ciki Abubakar ma har yanzu yana na. Gaba ɗaya ya ƙara shigewa jikin 'yan uwan shi tuni hutunsu ya ƙare amma ya ki komawa. Ya ce yana son shi ma ya rayu da 'yan uwan shi kuma yana son ya je ziyara gun 'yan uwansu. Haka ya ringa jan su Yusuf da Ahmad suna kutsawa cikin 'yan uwa da abokan arziki. Har yuka sai da suka je. Shi ko Yusuf yakan ɗallaɓa ya ɗauke matarsa su arce. Hotel ya ɗirka mata ƙwayoyi su je su yi ta macewa juna. Gaba ɗaya yanzu ya maida ta fulawarsa abun ƙawanyarsa. Yau da dare suna falo suna ciki suna hira. Abubakar ya ɗan gyara zama cikin kallon 'yan uwan nashi ya ce ya Adam. Gobe ne ba za mu je Yola. don ina gana kusan koma wurin aiki. Ga shan ba YouTube kuma saura two weeks, ku koma Saudiya ko? Kai ya gyaɗa masa, cikin tsurawa ɗan uwan nashi ido ce, ko sai yaushe za mu koma, sai yaushe kuma za mu koma haɗuwa ne. care kam. Cikin dariya ya ce watakila har abada, gaba ɗaya suka zuba mai ido cikin faɗa Baba Bello ya ce kai Abubakar, Wani wani irin furici ne ummi kuma kai ta ringa juyawa tana Allah ya rufa min asiri. Ninata ta ce amin ya rabbi ya hane mu ƙara ganin wani giɓin. Shi ko dariya ya cikin cewa yau ai mutuwa ta zama dole dama rayuwa wata ran farin ciki wata ran bakin ciki. A haka suka watsa sai Yusuf da duk jikinsa ya mace. Ya kalla Aisha da ke shirin fita cikin murya tausayi ya ce Amri ta zo. Kamar da fita sai kuma ta jiyo cikin sanyi ta zo gaban shi. Hannun shi ya miƙa mata cikin mutuwar jiki ya ce taimaka min in tashi. Kamun hannun ta yi ta ja, shi koyi yunƙuro da ƙyar ya miƙe sai kuma ya fusko ta jikin shi. Cikin raɗa ya ce, mu je ki taimaka min, ko kuzarin zai dawo. Wala Allah ɗumin jikinki ya farfaɗo da ni. Haka ya ja tare har zuwa ɗakin shi. Kan gada suka zauna cikin sanyin jiki ya zame ya kwanta kan cinyarta ya sa hannu ya zagayo bayanta. Ya tura kan shi tsakiyar ƙirjinta ya lif kamar mai bacci sai numfashi yake saukewa. a hankali gaba ɗaya jikin shi ya yi nauyi. Ita kuwa jikin gadon ta ɗan jingina don har cikin ranta take jin tausayin hamma Yusuf ɗin nata. Hannu ta sa ta tallafe kan shi kamar ƙaramin yaro. Ya ƙara na nanikarta a haka har zuwa wani ɗan lokaci. Sannan ya ɗan ɗago cikin tsira mata ido ya ce Amrita, ki kwanta ko? Ido ta limce cikin sanyi ta zame ta yi cikin filos, shi ma ƙara matso ta yi a hankali. Ya manna ta jikin shi, Jiki a sanye ya saɓule rigar jikinta ya bar ta daga ita sai ɗan gajeren wando shi ma hakan yake. Jawo ta jikin shi tare da ɗan tura hannun shi kan cikinta. Ya rinka shafawa da ɗan latsa cikin cikin raɗa ya ce aishi, kina mana addu'a kuwa? A sanye ta ce addu'ar me fa? Ƙara matso ta yi cikin raɗa da rawar jiki ya ce addu'a samun ciki mana. Wallahi ina son bebi, ina son in ga na Gashi har yanzu shiru. Baki ta ɗan tabe cikin yanayin ba damuwa ta ce ciki kuma. haihuwa kuma yanzu gaskiya ni kan ban isa ba. Cikin mamaki da jin tsoro da zafin magana ya tashi zaune ya tallafo ta murya na rawa ce Aisha sai yaushe kenan me kike nufi da baki isa ba? Please ki taimaka kar ki datse min hanyar samun cikar burina da ta yanzu ke ko yanzu ko ke Yusuf karami baya baki sha'awa juyawa ta cikin yatsu na fuska ta ce ni bacci nake ji Allah ya Abin ya ba shi haushi shi yasa cikin hasala ya jiyo ta gare shi a faɗaɗance ya ce, sau nawa nake shaida miki ba a juya min baya. Me yasa ba kya jin magana ta? Na ce miki muddin muna kwance tare ki daina juya min baya ba tare da izini na ba wallahi. Aisha, kina cutar da zuciyata da jikina duk sanda kika juya min baya. Ki gaya min mana. In ma kin gaji ne sai mu canza gefen kwanciya mu duka ba tare da kin juya min baya ba.